ka ji angona yo hey check this out one two three four farkon ah check this out yeah yawan gaba bai tuna gaba daga da dai zan da kaina daga da nan kaddamar da duka da bai tuka na o ake kira na kada da dai guda mu zan da zan daga da nan da ku bai tuka da irin bai tuka bai tuka Rabbi sarki mai iko, uh-huh. dan masoyin da ka aiko, taimake ni da ɗan One two three. na again, ango na yo banda ko anini na je sayan bani duk garin garin duka babu ya ci ni gura nake a bani bani tun da na rade one two three sanda na ganki na yi wonderful na ga beautiful invincible ta mu zauna comfortable in baki love uncountable from Europe and merciful. And I do possible. King of and I'm back here anything eatable. I be Eric, beautiful. the yes. Cake beauty contest. Then now some was like our best. Original sentimental. da soyayyar kirki kan damo da ka kai baki ko da zafi ba raki to ka tattauna Yan aljani invisible kin ga na mutum kuma visible in kika kini ba lafiya tamkar ba duniya tafo in kai ki babban level a baki bodyguard constable gidanki ga flow ga bubbles motar ki yar portable ko da fotolokon tafo in kai ki babban aji zama mace ni in zanto miji tafo in baki independent love ya yi correspondent in son ya yi correspondent da original da sentimental albishir sai ka ƙara da jan himma ni kwa zani tsugunna ma tunda da ka zama an gona look baby sai an jima ma'asalama na sallama na rike kikin dan jima zan zo ran juma'a mu je can jami'a kin zama shadow untouchable county indescribable mountain Everest unmovable you're more than diamonds unbendable in kika kini ba lafiya tamkar in ba duniya in na tafo yes in beauty contest dan na san ko za ki zama fesa original sentimental sanadi na soyayya sanda na ganki na yi wonderful na ga cikakkiyar beautiful kominki invincible tafo mu zauna comfortable baki love uncountable buhu buhu duka reasonable mu roƙi na merciful in addu'ar ta zama possible kin ga successful mi aure mu zanto couple baki anything eatable haifi yarki yar beautiful in na taho ki ce da ni yes in kai ki beauty contest dan na san ko za ki zama best original sentimental sanadi na soyayya asalin kauna ginshiki na soyayya ka ji an gona all right taso ki all right